ومن وضاق الهمان بدلا to sai mu tsaya shekara ga guda ko taba da kulewar lokaci to hatta hatta lilinta ha don tutsewa take ana kawo hatta don intihai kamar salamun hiya hatta matsalar ilfajar wato abin zai tuki zuwa fitowa alhijir na a ƙarshe wa lamun haka nan lamu shi ma shina gwadin intihai a ce kamar inda Allah ta'ala ke cewa kullun ya jari li musamma ko kowane so yana gudana har zuwa ga ajali abin ambata wato sannan an lokacin da gudanar za ka ci shi ma intihai wa ila haka nan ila ita ma ila tana gudun intihai ila yau mil qiyamah wato ina har zuwa ran alkiyama abin to wa min min wa ba'un da ba'u su koyar himani suna fahimtar da bada badala badala kurkure yi da su kamar can ara litin bil hayatid duniya min al'ahira kun yi zira rayuwar duniya min al'ahira akhirati kurkurin lahira mai badal al da تابع ko ko can da ya ce walau na sha'u laji alna minkum mala'ika yamshu na fila Allah ce walau na sha'u da muna so laji alna da mun sanya mala'ikatan mala'iku minkum kurkurenku ai badala ku sharhi yace ta dullu hmm? kwarai ku ba mun gabatar da bai'il wa bayyin dihil amki na bi min ba hmm. sannan kuma ana badali da ita inda ta zan ta ibtida'i to akwai ila ta haɗi tare da ita amma kashe min da ila amai. abin ya haro kenan daga zaidu ya tuke zuwa abu dole inda duk saboda ibtida'i ko akwai ila gaban ta ko zahiran ko ta kalila kamar anzala min as-sama'i ma to nan ila al ardh ya saukar da ruwa daga sama zuwa kasa kaga min din ta eh, wato ruwa sun haro da sama sun tuke zuwa kasa to shi na ce ila ilahu hatta da hatta wallamu da lamu ta dullu suna gwadi alanta ha'il gaya ta ga tukewa ta gaya wal asalu abinda asali min hazihi salasa ila duk ila a asalin su da hatta din da lamu duk inda sun ka gwadi gaya to ila ne asalin hatta madalil fajr shi ma to ila madalil fajr har zuwa kuwa alfajr ولذلك دون هكا تجور الآخر وغيره تكي جارنت آخر دوانيني إلى آخر كذا فو إلى كذا نحو كما سرت ناته البارحة إلى آخر الليل ناته دا دا حزوا كرشن داري فوقو إلى نسي دو هكا إلى تنا سيوا كرشي كما تنا سيها بعد كرشي فنا جاء إلى آخر الليل فوق إلى نسي amma wala ta jaru hatta ita hatta ba ta jara illa ma kana ahiru sai ahiru sai ta kawai in ka ce hatta matsala alfadi ba to kaga hakuri don haka ila ta hai asiri. ita daga jara zuwa ƙarshe da abin da zai kai ƙarshe ba hatta ko sai ƙarshe. aw muttasilan bil ahir ko ku wanda asari da ƙarshe, ka qaulihi ta'ala salamun hiya hatta matsala alfajr dan bugu alhijri na sare da ƙarshen dare ko da yake bai kai ƙarshen dare ba akwai sauran duhu ولا تجور غيرهما أما با تجور وننسو ولا تقول باك تشاسرت البارحة أنا تهجير للدر حتى نسى الليل حرب الليل باك تشاسر حتى نسى واستعمال اللام شيكو أي كتد اللام للانتهاء دون تكيوا قليل كدننا ومنه ينا دقا شكي قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى وإلى إلى أجل مسمى إلى تاهيوا بسك اللام ذا شي إلى أجل مسمى شنا بيوا أما لأجل مسمى كدننا wa tusta'malu ana aikatar da min walba bi ma'ana badal da ma'ana badal wa min istimali min bi ma'ana badal akwai daga aikatar da min da ma'ana badal qawluhu azza wa jalla aralitun bil hayati dunya min al akhirah ay badal al akhirah hurhuril lahira wa qawluhu ta'ala da cewa Allah walau na sha'u laj'alna minkum mala'ikatil ardi ay yahlifuna sumay badalinku ay badalakum wa qawlu sha'ir da cewa mawaki جارية لم تأكل المرققة ولن تزم من البقول الفستقة جارية يتشي يارين يتشي لم تأكل المرققة باتا چن أبين دا أنك وروموا من دا أنك سام روموا ولم تزب بتتنتني الفستقة فستقة من البقول فرفرين مبن قراقة ta yi sanku da kira shi mabon kwanaka bisa ga biskit ai badal bukuli min din nan min al wato badal al wa min isti'mal al-ba yana daga cikin aikatar da ba bi ma'ana badal ma wada da abin da ya tugo cikin hadisi ma ya sarrani biha humrun na'am yace humrun na'am jajayen dabbobin ni'ima ma ya sarrani ba su haranta min rai biha madadinta ay badala wata kalima ta an ka faɗi yace wallahi na hison tada a bani jajayen dabbobin ni'ima furfuren wata kalima wa qawli sha'ir da ciwon mawaki ta libihin ƙauman iza arakibu shannul igara ta bana. warkubana ta li kauman ya ce kai tona da dai ina da wasu mutane bihin kurkuren wai waɗanda izara kibu in sun ka hau shannol igarata sai su watsa hari kursanan suna baradin ne bisa dawaki war kubana da suna bisa abin hawa ai badaluhum bihim din nan badaluhum ba ta aikin badal